assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu yan wada muku arziki na muku fata alkhairi barkanmu da dare barkanmu da wannan lokaci allah ya sa mu dace allah ya kara annabi daraja amin amin amin summa amin wannan sirri ne mai albarka insha allah za mu sake shi sirri ne wanda zai amfane ka idan allah baka iko sai ka kokari ka gwada shi sirri ne yana tashi sosai sai a rige shi da kyau insha allah sirri ne mujarrabi sai dai kuma yana da wahala kan to Allah samu dace idan ya ba wani wahala wani kuma ai ba zai ba shi wahala ba shi da ma haka sirri yake to Allah samu dace bayan na yi magana game da tasrifi har ma su suke bi na a suke zagina suna min daidai cin mutunci idai kawai na gan su ne to ni dai na san babu abin da ya isa bawa ya mun wanda Allah bai mun ba kawai abin da na duba kenan sai na manta da abin sai na ga ai komai ma mai wuce ne tunda dai ina zaune ai ba za a zo a ce za a daken ba kuma wannan bakin da nake magana da shi na san ba za a ce za a rufe shi ba to abin da kawai na duba kenan wannan sirri yana yi sosai dan ne magana akan tasirifi na ce duk wanda ya ce zai ma aikin kuɗi ya buga ma kuɗi ƙarya ike ko shi waye dan ubansa ƙarya ike ni na faɗa na ce ƙarya ne 419 ne damfara ce duk wanda ya ce zai buga maka in dai ya tabbata zai buga din me isa ba zai buga wa kansa ba ko kuma ba zai buga wa wani nashi ba ko kaninsa ko yayansa yan banza matsiyata inda a ce za ka je ka ga wanda yake buga kudin dan banza gani za ka yi yunwa ta bi ta karar da shi da zai ce maka yana aikin shi kansa yunwa ce a jikinsa in ka tsaya ka duba ba kudin yake taka ba komi ba amma da ka je ka ce wannan ne zai mata tasiri wannan wannan shi to gani za ka yi ma duk yunwa ta ta lalata shi amma sai ga mutane ko ta ina yanzu neman kuɗi ake ko ta ina ta halin kaka yaki haram yaki halak yaki haram yaki halak duka gaba ɗaya kai wannan rayuwa wannan rayuwa Allah bai sa mu dace Allah sa mu cika da imani amma fa kam gaskiya akwai gyara a cikin al'amuran sai dai mu ta yi wa dai Allah godiya kam to Allah bai sa mu dace ba dogon surutu na zo ba in yadda ake aiwatar da shi ana samun kasar gidan yanyawa insha Allah idan aka samu kasar gidan yanyawa sai a samu kasar gidan tururuwa sai a zo a hada a haɗe ta aka haɗe ta to sai ka zo ka zauna in ka zo ka zauna sai ka zo ka baza shi sai ka yanka wannan hatin mai albarka idan ka yanka shi in kun kula kwanda na sassoke da biro ba daidai aka yi ba kuma sita ce ga ta can nayi ta a sama to sai ka zo ga inda aka sa adadin kuɗi insha Allah to amma in dai ka tabbata fa duk aikin da kai yana tashi kana da ijaba in dai ka tabbata kana yin aiki ya tashi kana da ijaba sai ka zo kai abu ɗaya wannan abu ɗaya ɗin shine ka saka adadin kuɗin da kake so a saukar ma idan kuma ka san fa gaka gaka ne sai ka yi abu ɗaya ma'ana ka zo ka yi rubuta almalu a tsakiya kaga duk abin da ka samu kenan daga allah ko yau koya ka gani dai daga Allah ma ka saka adadin nan kuma alin ijaba ka bata kai karfin da har za Allah zai baka wannan kudin ba to ba ruwana insha Allah to sai ka zo ka zauna kai wuridin wannan cikin wannan ayar wannan sura ka zan ce alƙari atum alƙari a insha Allah kai wuridin ta talatin da uku wadduha ita ma talatin da uku wa shamsi talatin da uku insha Allah in kai haka to sai ka zo ka ja wannan wuridin ya tsaltsal ya ilir jinnu ya tsaltsal ya ilir jinnu za ka ja shi ne dubu sha biyu za ka ja shi dare ɗaya fa ake yi insha Allah yana da wahala sun amma an yi akan dacewa sosai amma ƙwarya ake samu ake kifa kar ku manta ƙwarya ake kifa insha Allah wannan sirrin in dai kai alhamdulillah ana dacewa tasarrafi ne mai kyau sai dai wahala da yake da shi ya tsaltsal ya ilir jinnu ya tsaltsal ya ilir jinnu ya tsaltsal ya ilo jin wannan sirri ne mai kyau insha Allah a baya na yi magana wani sirri wanda ake na kauce na mai da takarda kuɗi to akwai dalilin da ya sa insha Allah na ki ainihin cika shi eh, sai ya ku gani kawai sai na masaya muku da wannan kun fahimce ni to Allah ya samu dace a tura yan uwa amfana amma ba